wanda yake zagin manya ya ce yana da karti a bayansa suka zama kartin banza shi ma ya zama mawaƙin banza ta za a gani a cikin wannan fim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ana wata ga wata wato rigima tsakanin na bariska da kuma da wuda ka wuta rara a yayin da na bariska ya bayyana kamar cewa wato a shirin da yake yi sabon shiri wato a mawakin banza ko kuma 'yan siyasan banza a cikin su so da kai da ji wani maganin kasancewa da wato dauda ka hutu rara yake saboda haka karanci ci gaba da surutu barin samu ku wannan rekod ku ji sannan kuma ku tabbatar da abin da na gaya muku a cikin wannan bidiyo wanda shi wato na baraska ya faɗa da bakinsa saboda wannan ba shiri ba ne sannan kuma duk da cewa bai ce dauda ka hutu rara ba amma ya ce wani mawakin banza wanda yake bi mutanen banza 给司令，哥哥计划。